أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم ترق وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دمو ليلة دريم إلى أربعين داء وما يوم يوم قوته إني لاجية دمو بيدا عشرين دبيو وأن مسلاتي مسجد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن في قبل تفسير القرآن من جرمان وتر رمضان tafsirinmu yana gudana a cikin suratul fatiha sura ta farko a cikin alkur'ani kafin mu ci gaba da tafsiri za mu karanta tambaya fara ɗaya mai tambaya ce assalamu alaikum allah kara wa malam ilimi mai rani amin mutum zai iya shiga aljanna saboda tausayi ko sai yana da imani imani ne na shiga aljanna duk wanda ba yi da imani ba zai shiga aljanna ba da aikin alkhairin da bawa yake yi aikin alkhairin zai amfane shi ne a duniya in bai da imani kawai amma ba zai amfane shi a lahira ba wannan ita ce ka'ida ayoyin alkur'ani sun tabbatar da haka hadisan manzon Allah su sama ingantattu sun tabbatar da cewa imani shara'i ne na shiga aljanna shi yasa ko mun kankantar sa in mutum yana da shi ana fatan zai shiga aljanna ta sanadiyarsa ko da Allah ya mushi azaba saboda sabo da ya rika yi a duniya to za a gafarta masa ya shiga aljanna hadisin al-Imam Muslim hadisin Nana Aisha radiyallahu anha tana da wani dan uwanta ana ce mishi Abdullahi ibn Jud'an Abdullahi ibn Jud'an mutum ne da nake a jahiliya ma musulunci yazo bai musulunta ba Abdullahi bin jud'an ya kasance mutum ne mai karamci kyaututtuka jin kai tausayi ɗaukan nauyin waɗanda ba su da shi amma na na ishi ta kalli waɗannan ayyukan alkhairin rannan sai take tambayar manzo sama take cewa inna abdullahi ibn jud'ana kana yasilu rahima wa yaqra dhayfa ويفعل ويفعل ويفعل أينفعه ذلك عند الله يوم القيامة يا ما uwana ألا نموانا عبد الله بن جدعان يا كتنشي yana tada zumunta yana ɗaukan nauyin baki yana kauce baki yana kula da su sai ta lissafo ayyukansa da yake kyawawa na alkhairi sai ta ce shin wannan zai amfani shi a wajen Allah na gobe alkiyama manzo sun ne ce a'a ba zai amfane shi ba li'annahu lam yaqul yawman ma rabbi ghfirli khati'ati yawmiddin bai taɓa faɗin cewa Allah ya gafarta mana zunubi na ranar sakamako ba bai ma yi imani da akwai ranar sakamakon ba saboda haka ba zai amfane shi ba abinda Allah yake ma wanda bai da imani idan ya kasance yana da ayyukan alkhairi a duniya to sai saka mai a duniya yin wannan yaban da za a rika masa ya aikata kaza sai a yabe shi ɗazun nan nake kallon wani ana faɗin wani masallaci a nan ƙasar tamu kwanan nan wani wanda ba musulmi ba ya zo ya tarar da ana buƙatar za a yi bayika na masallacin guda ashirin ya ce zai yi bayika casa'in aka ce za a yi za a yi kan famfo guda ɗari ya ce zai ɗari uku sannan zai saman ma da masallacin inda za a tsaye ruwa irin tabul wata din nan na gora domin saman ma da masallacin kuɗin shiga kaga wannan duka zai yi ya suna ga shi ma yanzu muna faɗin shi an faɗe shi kuma a cikin masallaci kuma a masallaci yake aiki amma bai da ladan komai a wajen Allah ladansa shine wannan la'adar da Allah zai ba shi a duniya a ke bansa a faɗi sunan shi ke in an ya kuma ƙara masa wadatar shi ke amma ba yi da lada a wajen Allah maɗaukacin sarki sannan kuma ka ga darasin da za ka ɗauka mu kuma sai ka dawo abin takaici ne wannan ga musulmai wallahi abin kunya ne abin kunya ne wannan wani wanda ba musulmi Allah yana faɗa mana yana cewa inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi inda ya imani da Allah shi ake tsammanin ya raya masallacin Allah amma wanda bai imani da Allah bai har ya tsallako mu kuma mun lalace mun gaza shi zai zo ya mana wannan abu kwanaki akwai yan wanda muka je masallawa tafiya ta kama mu muka tsaya a masallacin da ake magana muka tsaya muka yi sallar kasu ina jin ko a zahar da la'asar ko kuma ɗaya ɗayan cikin biyu muka tsaya muka yi ga hoton shi nan a tsakiyar masallacin ansa sa irin irin irin wannan billboard din da ake sawa ga hoton shi nan ina ji cikin waɗanda muke tafiya tare da su suna nan anan za su tuna suka riƙa musu wani na cewa musulmi ne wani na cewa ba musulmi ba ne. to sai na tabbatar da ba musulmi ba ne kaga abin takaici ne wannan wallahi muna da ababen kunya da yawa musulmai sai dai Allah ya shirye mu Allah shi kyauta Allah ya yi mana wannan bakin ciki abin damuwa ne sosai kuma ita ana ta ba da labari ba ana ta ba da labari wanda ba musulmi ba ya zai yana ba musulmai aiki a ɗakin da za su bauta ma Allah shi yana cewa Allah uku ne su suna cewa Allah ɗaya ne kaga ba yadda ba ai bai yadda da abin da suke ba to ya zo yake musu wai aiki su suna cin suna bacci saboda ci gaba ko ci gaba na za a kira shi ko me ban san sunan abin da yake sunan wannan abin ba Allah ka ganar da mu Allah shirye mu Allah maɗaukacin sarki ya yaye mana waɗannan irin abubuwan da suke dugun zuma mana zuciya a wannan zamanin namu in kana rayuwa a wannan zamanin ko ni tashi cikin bakin ciki za ka yi kullum sai ka ga abin da zai bata maka rai in dai game da musuluncin nan namu Allah ya shirye mu to za mu ci gaba da karatu insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتشق بدا من بياني أتكون ومن سورة للبركة سورة الفاتحة تكيتوا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد يا الله كي كلمك بوتا موات wa iyyaka nasta'in kuma kai kaɗai nake neman taimako a wajenka wannan ayar idan ba mu manta ba ita ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ta biyu tsakaninsa da bawansa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi na raba suratul fatiha tsakanina da bawana fa nisful li wa nisful li abdi rabi na wani rabi kuma na bawana ne ayoyi ukun farko alhamdulillah na Allah ne الرحمن الرحيم نألا ني مالك يوم الدين نألا kace إذا كتي الحمد لله رب العالمين سي ألا يتي حمدني عبدي إذا الرحمن الرحيم سي يتي أثنى علي عبدي idan ka ce maliki yau din sai ce majjadani abdi to ce wannan ayar ita kuma idan ka ce iyaka abudu wa iyaka sa'in sai Allah ya ce wa hada baini wa baina abdi wannan ayar na raba ta tsakanina da bawana rabin ta nawa ne iyaka abudu na Allah ne wa iyaka sa'in shi kuma na bawa ne haka ya tabbata manzo Allah sama ya faɗi riwaya daga ubangiji subhanahu wa ta'ala الإمام الطبري يكتوى لك اللهم نخشع ونذل ونستكين فسر ون ألا ناتشيوى يا ألا غريك نكي كنك أنت الدقي ونذل غريك نكي كسكنتوى ونستكين غريك نكي زبيوى يا الله ikiraran laka ya rabbana bin rububiyya saboda muna tabbatar maka da cewa kai ne mahalicinmu kai ne mai azurta mu kai ne ubangijinmu la li ghayrika ba ma tabbatar da wannan ga ka kai kadai muke tabbatar ma wannan shine ma'ana iyyaka na'budu muna kankantar da kai ya Allah gare ka wa iyyaka rabbana nasta'in kuma kana cewa ya Allah kai kadai muke neman taimakonka ala ibadatina akan ka taimake mu bauta maka kun ga bautan nan dan yan uwa wallahi Allah bai taimake ka ba za ka yi ta ba wannan bautar ta Allah in Allah bai taimake ka ba za ka yi ba shine sirrin hada su bautar Allah sai Allah ya taimake ka akan yin ta ko ce ba ya taimake ka akan ka yi ta na biyu ya taimake ka akan ka yi don shi domin kana iya yin bautar amma kuma baka yi don shi ba sannan na uku ya taimake ka akan biyayya ga manzon Allah ta salama ka yi yadda manzon Allah sama ya zo da ita kaga wannan taimakon kana nema sannan na hudu kana neman taimako Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka akan tabbata a kanta, ba in kai so ba. a kai tai domin umarnin Allah da ya bamu shine da rabbak hatta ya al-yaqin kai ta bauta ma ubangijinka har sai ka ta zo al-yaqin al-maut bawa zai daina zama bawan Allah sai ranar da ya tsinci kansa a cikin kabari bauta a aikace bawa ba zai ba za ta cika ba tashi sai ranar da ya mutu ranar da ya mutu to ranar ya gama bauta Allah to kaga wannan shi ne sannan na biyar Allah maɗaukacin sarki kuma ya taimake ka wajen karɓan wannan bautar da ya yi kaga waɗannan kana neman taimakon Allah akan bauta da waɗannan ababen biya na farko Allah ya taimake ka ka yi bautar na biyu Allah ya taimake ka ka yi na uku ka yi akan yadda manzon Allah ta sama ya karanta na hudu ka tabbata a kan bautar kakkayi ka dina yi kuma domin aikin da Allah ya fi so a habbul amali ilallahi Allah ma dawa masahibuhu alaihi aikin da Allah ya fi so na bautarsa shine aikin da zaka dawama kana yi yasa malaman mu suke cewa ka tashi da daddare kai raka'a daya yafi a ce rana guda kai raka'a dubu ko kai raka'a ɗari biyar shi kenan daga nan kuma ka gama in kullum za ka riƙe raka'a ɗaya kullum da daddare ka tashi kai to kafi wanda zai shekara ɗari biyar an tashi ba da labari ya ce ai na taɓa yin ƙiyamun laila raka'a ɗari biyar ko na taɓa yin ƙiyamun laila raka'a dubu ɗaya a'a me yin raka'a ɗaya ɗin nan kullum kullum ya fi ka ma dawama sahibuhu alayhi bautar da Allah maɗaukacin sarki ya fi so ita ce bautar da zaka dawwama kana yi ba yau yi ba gobe ba za ka yi sannan na biyar shine na ƙarshe Allah kuma ya taimake ka ya karba to in ka samu wannan isti'ana din Allah ya maka waɗannan abubuwan to ba. to shine kake roƙon Allah madaukakin sarki kana taimako kana neman sa akan yi maka ya taimake ka wajen bautarsa wa ta'atina sannan ya Allah ka taimake mu wajen yi maka da'a fi umurina kulliha a duka al'amuran ba ma neman taimakon wannan ka kai Kaɗai nake neman taimakon ka inji al-imam shaykhul mufassirin ibn jarir abu ja'far at-tabari yace id kana man yaqfu bika yasta'inu fi umurihi ma'budahu alladhi ya'buduhu min al-awthan dunaka domin waɗanda suka kafirce maka suna neman taimakon watinka waɗanda suke bauta mawa ba kai ba akan bautar da suke yi ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة يا الله mu muna neman taimakonka ne kawai a cikin dukkan lamuranmu muna masu tsantsance bauta a gare ka ya Allah haka al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya fahimci wannan aya cewa bawa lokacin da yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to yana cewa ya Allah muna kankantar da kai zuwa gare ka muna risinawa muna ɗaukar kanmu ba bakin komai ba ne mu ya Allah kan ka taimake mu mu bauta maka ka taimake mu mu maka ɗa'a domin waɗanda ba su imani da kai ba suka kafirce maka su suna neman taimako ne wajen waɗanda suke bauta mawa kuma kai kaɗai muka yarda da kai mu bauta mawa to ya Allah ka taimake mu akan bautan sai ya riwaya daga ibnu abbas radiyallahu anhuma Ya ce ibnu abbas yana fassarawa yana cewa iyyaka na'bud iyyaka wa nakhafu wa narju ya rabbana Ibn abbas ya fassara wannan ayar kamar yadda al-imam ibn jarir ibn tabari ya riwaya da sanadin sa yake cewa ya Allah kai kadai muke bauta mawa ma'anar wannan ayar ko bangaren na wannan ayar iyyaka nuwahhid ya Allah kai kadai muke kadaitawa ba ma hada wani da bauta wa nakhafu sannan kai kaɗai muke jin tsoro tsoro irin na aƙida ba tsoro na ɗabi'a ba wa narju kuma kai kaɗai muke fatan ka ba mu lada ka karɓi aikin ka yadda da mu kaga nan sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya fassara ibada da abu uku at-tauhid al-khawf ar-raja'u haka ya fassara ibada ke domin ya ce iyaka nuwahid wa nakhafu wa narju kaga tauhidi kadai ta Allah yadda da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake a komai nasa sannan jin tsoron Allah maɗaukacin sarki kada ka yi aikin bai karɓa ba sannan na uku fatan Allah maɗaukacin sarki ya karɓa maka aikin da ka yi nasa na ibadarsa wannan shi ne ibada Inji ji ibn abbas sannan sai ya ɗauki ɗayan ɓangaren ayar shi ta na abdullahi ibn abbas yake cewa iyaka nasta'inu ala ta'atika wa ala umurina kulliha ya Allah kai kadai muke neman taimakonka akan ka ba mu ikon yin biyayya a gare ka sannan ka taimake mu a dukkan lamuran komai za ka yi uwa kana neman taimakon Allah idan Allah ya baka da dabararka to ba abin da za ka iya yi ba abin da za ka yi Allah baka da dabara ka yi baka da wayanka al'imam ibn kafi da ya zo tafsirin wannan aya ya ce ƙala ba'adu talab wasu daga cikin magabata suna cewa al-fatiha ta sirrul qur'an ita fatiha ita ce sirrin al-qur'ani Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki al-qur'ani ga baki ɗaya ya dunkule shi a cikin suratul fatiha kamar yadda aka ambata mana a baya وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين سر إتقوى فاتحة شين إياك نعبد وإياك نستعين يا الله كيف أديمك بوتا موا كم كيف أديمك ينمن تيمقنك سيتي فالأول تبرؤ من الشرك idan ka ce iyaka na abu ka ce ba ruwanka da shirka ce ba za ka gama Allah da kowa a cikin bauta ba wasani na biyu kuma idan ka ce iyaka nasta'in tabarru'un min kana cewa ba ka da dabara ba ka da ƙarfi sai ga Allah Allah ne zai taimake ka ka yi abin da yake so ka yi ba da dabara ka ba ba da ƙarfin ka ba kaga kaga girman wannan ayyaci lokacin da kake cewa iyaka na abu to kana barranta kana fito na fito da shirka in ka ce iyaka nasta'in kana fito na fito da cewa duk ƙarfin ka ba ka takama da shi duk dabararka da wayanka da iliminka da kwarewarka da gwanancewarka ba ka takama da su sai abin da Allah ya taimake ka da shi ka iya yi kaga wannan in Allah ya taimaki mutum ya fahimci wannan to shi kenan addininsa zai cika kuma rayuwarsa za ta yi sauki haka al'imam ibn kafir ya fassara wannan aya shi ne har yake cewa wa tafwidu ila Allah azza wa jalla kuma a bangare na biyun kana miƙa lamarinka ga baki ɗaya zuwa ga Allah domin in ka ce kana neman taimakon Allah kaga kana cewa Allah maɗaukacin sarki na miƙa al'amari na gare ka kai mun komai ya na ni ba kowa bane ba ni da ƙarfi ya Allah ba ni da iko kai kake da iko ya Allah ni kasashe ne kai ne mai ƙarfi ya Allah maɗaukacin sarki ni rago ne ya Allah kai ne gwani kai ne mai ƙarfi abinda kace faɗi ke nan shi ne sai al'imam da tafi da ke cewa wahadatin ma'ana fi ghairi ayatin min alquran ba a aya ɗaya Allah ya faɗi yin wannan ba ya haɗa ibada ibadarsa da bayi suke masa da kuma cewa su nemi taimako wajensa su dogara a gare shi su miƙa al'amarinsu zuwa gare shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa'buduhu wa tawakkal alayhi fa'buduhu wa tawakkal alai kaga at-tawakkul shine isti'ana shine at-tafwid al-mutlaq lillahi ta'ala fa'buduhu Allah yace ka bauta ma Allah wa tawakkal alaihi kuma ka dogara zuwa gare shi ka dogara gare shi to kaga wannan ne daidai da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai nake bauta mawa kuma kai nake neman taimakon ka ba ma neman taimakon kowa sai kai nake neman taimakon ka ya Allah madaukakin sarki al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yake cewa wa sirrul khalqi wal amri والكتب والشرائع والثواب والإقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين sirrin umarni da Allah ya bada da sirrin halittar da Allah ya yi da sirrin littafan da Allah ya saukar ga baki ɗaya, da sirrin shari'o'in Allah ga baki ɗaya, da sirrin a baka lada ko kuma a maka azaba dukkaninsu sun tattara a cikin waɗannan kalmomin guda biyu iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wa alaihi ma madarul ubudiyyati wat tauhid kuma akan waɗannan kalmomin guda biyu iyaka na abu kai kadai muke bauta mawa wa iyaka sa'in kuma kai kadai muke neman taimakon to an tattara bauta Allah da kadaita Allah ga baki da a cikin waɗannan kalmomin guda biyu su biyun iyaka na abu wa iyaka nasta'in duk waɗannan ababen sun dunkula sun shiga cikinsu a cikin su umarnin da Allah ya bada babba shine umarnin bauta shine umarnin bauta kan yadda kai bawan Allah ne sai malamin qayyim sai ce wal ibadatu tajma'u aslaini ita bauta ta tattaro wasu tuwasu wasu foundations guda biyu waɗannan foundation sun ko waɗannan ginshiƙan guda biyu ghayatul hubbi bi ghayatul zulli wal khudu ka bauta ka ji kana san Allah sannan kuma ka kankanta zuwa gare shi wannan shine bauta san Allah sannan kuma da ne da kaskantuwa a gabansa ka so shi sannan kuma ka kaskanta a gabansa to wannan shine ghayatul ubudiyya bauta ke wal arabu taqul larabawa suna cewa tariqun mu'abbadun ay muzallal hanyar da ake yawan binta aka tattake ta tai laushi inda akwai ciyayi aka take ta zama ta zama lallausar hanya to sai balarabe sai ya rikace mata tariqun mu'abbad ai muzallal wato hanyar da aka kaskantar da ita to haka ake son bawa ya zama ga ubangijinsa ka kaska na ubangijinka shi yasa za ka yi mamaki ka ga mutum yana sujada yana sujada yana kakkaɓa Ba ka san wanda kake gaban shi ba ke me yasa manzal sama ya hana kana sallah kana kakkaɓa goshi shi fa inna rahmata tuwajihu tausayin Allah fa kake fuskanta kuma kana sujada kana gogewa aka bari ka gama sallah wanda kake gabansa ya wuce ka zo kana goge-gogen fuska a gaban shi gaban Allah kake kuna ganawa da shi kuma ka kalli yadda kake sallah mana dan uwa waye ya isa ka mushi wannan kwanciyar da kake yi ka sa goshinka a ƙasa ka sa hancinka a ƙasa ka sa tafukan hannunka a ƙasa ka sa gwiwoyinka a ƙasa waye ya isa a mushi wannan babu wanda ya isa a mushi wannan a musulunci sai Allah kaga ghayatul khudu'i kenan kaskantar da kai kuma kana yi a matsayin kana kan shi wane ne za ka zauna don shi kawai baka ci abinci ba baka sha ba azumi da nake yi sai Allah har wannan kaskantar da kai ne gare shi waye kace zuwa ka je kai ta wafin ɗakin da yace kai dawafi wani malami yana da ban dariya ya je aikin haji ya ga yadda aka zube a filin muzdalifa filin Allah da manyan mutane da kowa a cikin wuraren da bawa ke kaskanta a aikin hajji akwai filin muzdalifa filin Allah ne daga kai sai duwatsu duk da yanzu daga baya an yi VIP akwai manyan mutane ana ware su a ba su wajensu na daban a musu wasu wajaje da ac da komai amma dai asali to ana bukata kowa ya je shimfiɗa ne a wannan wajen domin haka manzo Allah sama yayi manzo Allah sama da yazo muzdalifa yana zuwa muzdalifa dabbar ta alqaswa'u taguwar ta kawai sai ta samu waje sai ta dunkula manzo Allah sama ya sako bayan manzo Allah sama ya sako shikenan kawai sai dan shimfa shimfina kawai sai haka sai bacci ya kwashe shi sai asuba bautar da ake bukatar ka yi a wajen to labarin shi ne wannan malamin mai ban dariya an je aikin hajji ya ga an shimfiɗa a muzdalifa ke ce kai in ba Allah ba wa za a ma wannan ya ce kai ka san in ba Allah ya ce a wannan ba tsabagen hauka kawai nake ciki muzdalifa ka je duk abin da kake yi ko kai waye sai ka kaskanta aikin hajji ko kai waye wani ba da ya ga sarkin shi ya cire rawani ya zama ashe sarkin na da taiko ya ce kawai zai fashe da kuka wai yau ya ga kan sarkin shi har da taiko to kaga ibada kenan dan uwa والتعبد التذلل والخضوع idan رشي إذا أنشأ التعبد ana nufin نفن da kai da risinawa. faman ahbabtahu wa lam takun lahu khabi'an lam takun lahu 'abidan duk wanda kace kana son shi amma baka tsakkanta a gare shi ba to ba bauta kake masa ba ba bauta kake masa ba wa man khada'ta lahu bila mahabbati lam takun 'abidan hatta takuna muhibban khadi'an duk kuma wanda ka kaskantar da kai gare shi amma kuma baka son shi a cikin zuciyarka to baka zama bawon shi ba sai ka haɗa biyun nan التذلل والخضوع والحب ka kaskanta sannan ka so wanda ka kaskanta don shi misalai wani miji yana kan matarsa amma la ya kaba ulaha ba ya kaskantar da kai a gareta. ko yana kaskantarwa shi yake samanta shi yasa ma han musulunci yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza su suke tsaye akan lamuran mata kaga wannan kenan yana santa amma baya kaskantar da kansa a dare ta kishi ya haka oga da yaransa a wajen aiki kamar misalin sojoji soja da babban soja da yaran shi yana kaskanta a gare shi amma ba dole bane ya zama yana son shi a zuciya sai ce mai ta sa sai ya wuce sai ce in bai ganin shi zai ce sa fa ina nufin ta yankawa kaga khada'a lahu wa tadallala lahu amma wala yuhibbu ya kaskantar da kansa a gare shi amma ba dan yana son shi ba yayi ne dan dole to shi Allah sai ka kaskantar da kanka kuma ka ji kana son shi a cikin zuciya kana yin wannan abin kuma kana jin daɗi kana sujada kana jin daɗi to yi bauta amma kana ji kana sujada kana jin dole aka ka. to ba bauta kake yi kayi ba ka jin daɗin rufu'un da kake yi to wannan ba bauta kake yi ba ka ɗauki ɓangare ɗaya na bauta shine ne a tazallul amma baka ɗauki ghayatul hubbi ba ka kaskanta amma ba ka san wanda kake bauta mawa to bauta bata cika ba sai an samu waɗannan sharuɗin guda biyu ghayatul hub wa ghayatul tazallul wal khudu' a samu matukar soyayya tsakaninka da Allah ka ji kana son sa sannan kuma ne ka kankantar da kai zuwa gare shi to daga nan ka bada madaukakin sarki Allah ka ba mu wannan to kun ga ma'anar ibada kenan a larabci walisti'anatu malam ibn qayyim yace abinda ake ce ma neman taimako ta jima'u aslai shi kuma neman taimako ya haɗa abu biyu abu na farko attiqata billah ka yadda da Allah shi ne zai taimake ka sannan wali a da alaihi sannan ka dogara gare shi sune ababai biyu kun ga bauta na bukatar abu biyu soyayya da kaskantar da kai neman taimako wajen Allah shi kuma yana buƙatar abu biyu yadda da Allah sannan kuma dogara gare shi fa innal abda qad yathiqu bil wahid min an-nas zaka iya samun wani ya yadda da wani amma wala ya'tamidu alayhi fi umurihi amma bai dogara da shi al'amuransa ba haka na faruwa ko bai faruwa ka yadda da shi amma baka dogara da shi ba ka yadda da shi amma ba jin ka dogara gare shi ya nemi nashi kai ma ka nemi naka amma ka yanzu da shi ba ka tuhuma shi da komai ma a ce qatlihi bihi duk da ya yarda da shi listirna'ihi an saboda ya wadata da kana da yaro ka yarda da shi amma ba za ka dogara da shi ba za ka rika cewa shi zai maka abu ba ka yarda da shi amma ba ka da bukatarsa ba ka bukata a wajensa ba ka da wata bukata a wajen shi amma ka yarda da shi so daga da za a zo a ba da shaida ana neman shaidar wajenka za ka ce a ah, mutumin turki ne duk abin da kuke bukata zai muku amma kai kuma baka cewa ya maka komai saboda ba ka da bukatar ba to shi Allah sai ka yarda da shi sannan kuma ka nemi ka dogara gare shi to daga nan ka zama ka samu isti'ana sannan gefe guda zai iya yiwuwa ka dogara da wani amma kuma baka yarda da shi ba haka tana faruwa ko ba ta faruwa saboda kana da ba baka yarda da shi ba amma kuma dole ka dogara da shi saboda matsananciyar bukata daga gare shi to shi Allah sai ka haɗa biyan ka yadda da shi sannan kuma ka dogara gare shi to daga nan ka zama musta'in ka zama mai neman taimako a wajen Allah amma in ka ɗau ɗaya ba ka ɗau ɗaya ba تثق بالله ولا تعتمد عليه أو تعتمد عليه ولا تثق به لست مستعينا بالله كادوا جرق ألا أما قم بك يدد شي واشي زي ما kana neman taimako ka dogara wajensa amma kuma baka aminci cewa shi zai ma ba wannan babu isti'ana so da shi yasa kake cewa iyyaka abu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke neman taimakonka ko da Allah ya sa taimakon zai zo ta hannun wani ne to ka ji a ranka cewa ne Allah ne ya ma amma wannan sababi ne wannan gayar tawakkali ce na na'ishi ta faru da ita ko lokacin da aka mana na'ishi kazafi ta zauna tun tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo ya ta karuwan mata labari kuma na ta yaduwa a gari ai ta aikata kaza ta aikata kaza ta ga ta manzo Allah sama bai sani ba har manzo Allah ta sama ya zo wata rana ya zo ya ce mata in kin san kin yake faɗa hukuncin duniya ya fi sauƙi fiye da na lahira sai ciwo na yanin ƙarshe ta ce ya ma'aikin Allah ka bani izini in je gidanmu manzo sun ce na baki izini ta koma gida manzo Allah ta sama sai ya zo gidansu kawai abin da yake cewa sai ce kai fatiku eh, ya jikin naki irin kular da manzo sama yake ba ta yi daina ba ta ciwo ya ƙarin mata ranar da aka saukar da aya cewa a sura ba aya ba cewa Allah wanke ta abin nan da ake zargi ƙarya ne ƙarya ne ake zarginta da shi ƙarya ne waɗanda suka yi Allah ya ce ga hukuncinsu Allah ya fushi da su kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza manzon Allah sama ya zo gidansu ya karanta suratul nu babanta da mamarta sayyidina Abubakar da Ummu Ruman radiyallahu anhu ba suka ce ki tashi ki je ki gode ma manzo Allah ce wallahi ba zan gode mai ba sai dai in gode ma Allah gayar tawakkali ta san ba manzon sama ya mata ba tabbas ba shi yayi ba amma ta sanadiyar sa aka sokar da ayoyi kuma shi ya karanta ayoyin sai ta ce wallahi ba zan gode mai ba sai dai in gode ma Allah Allah zan gode ma ba fushi ta yi ba hakikar tauhidi ta yi ce Allah zan gode mawa ba shi zan gode mawa ba to kaga wannan shine neman taimako kuma a lokacin wajen Allah ta koma <laughs> wajen Allah ta koma kowa ya kowa ya da game da lamarin har da manzon Allah sallallahu ya saduda Ƙarshen sai gashi Allah da ta dogara da shi sai gashi ya wanke ta ta ce wallahi ba na tsammanin a saukar da aya game da ni na da ta kawai Allah zai nuna ba manzon sama cikin mafarki ne cewa abin da ake faɗi ƙarya ne amma sai ga shi wai dan ni aka taso mala'ika jibrilu alaihi sala ya zo ya saukar da su wasu fitin da guda wasu nome ayoyi ana bayanin da ya shafe ni kaga wannan ba karamar daraja ba ce to wannan shine isti'ana ka nemi taimako wajen Allah ka dogara ga Allah cewa shi zai ma sannan kuma ka amince cewa shi ne yi to wannan shine isti'ana ce shine sai al-imam al-qayyim ya sake cewa wa tawakkulu ma'anan yalta'imu min aslaini min al wal i'timad anan kalmar neman taimako a wajen Allah ta yi daidai da tawakkal domin at-tawakkul shi ma yana nufin as billahi ma'a al-i'timadi alayhi amintuwa da Allah shine ne yi kuma sannan a dogara gare shi a jingina zuwa gare shi وهذان الأصلان التوكل والعبادة قد ذكر في القرآن في عدة مواضع معنى ابن القيم يشي ألا يا هذا توكلي دكما ibada a wurare da yawa a cikin alkur'ani daga ciki akwai iyaka na abudu wa iyaka na sayin dinnan sannan kuma akwai nan karshe karshen suratu hud walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru iyaka na abudu wa iyaka to daga wannan ita ce sirrin suratul fatiha Allah kai kaɗai nake bauta kuma kai kaɗai nake neman taimako malam ibn taymiya a wajensa yace abinda ake ce mai ibada lafzun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة abin da ake ce bauta shine ya lafazi ne da ya tattaro duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi wannan abin na magana ne ko na aiki wannan abin na magana ko na aiki ne na ba'ini na cikin zuciya ne ko ko na aikace ne a fili shi ne ake ce bauta a shi hatta cin abinci ɗan uwa za ka iya mai da shi bauta kaga cin abinci ai a zahiri ba lada kake da shi ba amma idan ka ci abinci da kyakkyawar niyya sai Allah ya baka lada mece ce kyakkyawar niyya ka ji a ranka cewa za ka bauta ma Allah za ka ci abinci ne domin ka samu ƙarfin yin bautar Allah to sai Allah ya baka ladan cin abinci sannan za ka ci abincin nan sai ka bi tsarin da shari'a ta ce a yi kai kai tasmiya ka ce bismillah za ka fara ci sannan ka ci gabanka sannan ka ci halal hmm? ka duk wannan sannan kai zama madaidaici ka daidaita da natsuwa in za ka ci abinci sannan ka karɓi hannu baka hannu ƙwarya sannan kaka ci da zafi kaga duk waɗannan adab ne shar'iyya ta ta'allaqu bi akli ta'am la dubba ne na shari'a da suke da alaka da da cin abinci to sai kai wannan sai Allah ya baka lada to meye sirrin da yasa aka gabatar da ibada akan isti'ana shin neman taimako a wajen Allah baya cin bauta bauta ne to me yasa aka faɗi bauta sannan kuma aka faɗi isti'ana malamai suka ce an bauta sannan aka zo aka faɗi isti'ana saboda mahimmanci a nau'ukan bauta to neman taimakon Allah madaukakin sarki babba ne a cikin ibada kamar yanzu misali sai ka ce yan aji sun zo monita ya zo to shi monita waye ko ka ce yan ƙasa sun zo shugaban ƙasa ya zo shi waye shi dan waye shi uban ƙasa ne shi ma ɗan ƙasa ne ƙasar ta haifai amma kana nuna lamarinsa babban ne ko ‘yan ƙasa sun zo shugaban ƙasa ya zo to shi baya cikin shugaban baya cikin ‘yan ƙasa yana ciki amma lamarinsa na daban ne mai mahimmanci ne mai girma ne a cikin ‘yan ƙasa yana da matsayin da sauran ‘yan ƙasa ba su da shi shi yasa sai ka ce ‘yan ƙasa shugaban ƙasa ma ya zo to shi yasa sai Allah ce iyaka na abu kuma sai ce iyaka nasta'in ga kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka wa nau'in min al-ibada neman taimako a wajen Allah nau'i ne na bauta amma ne zikr al-khas ba'da al-'am min inayati bi amri al-khas haka larabawa suke yi idan suka faɗi abu gabaki ɗaya to in akwai wani da suke girmamawa a cikin gaba ɗayan nan sai su sake ambatan shi shi kaɗai kamar dai da muka faɗa kamar yanzu misali sai ka ce na gina gidana har da kicin a ah! to a ina ke a ina kicin yake a wajen gida yake ka ce hadda kicin kana nuna ashe madafa fana da muhimmanci a gida eh inda kudin maza ke karewa ko shi za ka faɗi shi ai wani wani wani wani an gina gida aka shiga ya ce ba da nan ba da Allah kaɗai san kuɗin da zai ne eh, mana kicin ba inda ba da dan shi ba ai da Allah kaɗai san kuɗin da zaka tara inda kana tarin kuɗin da ake kashewa a kicin eh, kullum kullum su ba za su gane wannan karatun ba bari mu ci gaba to kaga ne wannan sannan malamai suka ce an faɗi isti'ana bayan ibada neman taimako min babu taqdimil ghayati ala alwasa'il asali abin da ake son kai shine bautar to amma ba za ka yi bautar ba sai Allah ya taimake ka kaga neman taimakon Allah taimakon Allah shine hanyar da ke kai ka zuwa ga zuwa ga bautar Allah domin in Allah bai taimake ka ba to ba za ka bauta mushi ba shi yasa sai aka fara faɗin bauta ita ce asalin inda ake son a kai to amma ba za ka kai nan ba sai idan Allah ya taimake ka mun gane إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها bauta بوتا إتشي Kai inda ake son bayi su dan ita Allah ya halicce su ko ba haka bane ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mini. to amma ka sani ba za ka iya bauta ma Allah ba sai Allah ya taimake ka wal isti'anatu wasilatun ilaiha taimako neman taimakon Allah shi ke kai ka zuwa ga bautar Allah idan Allah bai taimake ka ba ba za ka iya bauta masa ba suka sake cewa wali annal ibadatul mutlaqata tatadammanu listi'anata min ghairi aqsi ai dama ita ibada ta kunshi neman taimakon sannan suka ce wali anna listi'anata juz'un min al-ibadati sannan kuma ai dama neman taimako a wajen Allah wani bangare ne a cikin bautar Allah shi yasa aka ambaci bautar sannan kuma aka tace zuwa aka ambaci neman taimako na Allah akan ya taimake ka akan ka bauta masa sannan kuma suka sake cewa ai ita bauta haƙƙila ta shi kuma neman taimako taimako ne ai daga Allah sannan bauta godiyar Allah ce dole a yi ta to shi yasa sai aka fara faɗin ta sannan kuma sai aka faɗi neman taimakon Allah maɗaukakin sarki akan yi bauta to duk wannan sun ambata a matsayin sirrin da ke cikin gabatar da bauta akan neman taimakon Allah maɗaukacin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mahimmancin neman taimakon Allah hadisin sayyidina mu'az radiyallahu anhu da sayyidina da al-imam abu dawud da al-imam an-nasa'i suka fitar da su suka fitar da shi da sanadi ingantacce a cikin sunan ɗinsu su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'az ibn jabal ya mu'azu wallahi inni uhibbuka manzon sun ya ce ya kai mu'azu na rantsi da Allah ina son ka kai wannan wannan wace irin kalma ce mai daɗi manzon Allah sama ya kalle ka ya rantsi da Allah ya ce yana son ka ku duba girman wannan abun mali. manzon sun ya ce masajiduna mu'az wallahi ya mu'azu inni uhibbuka na rantsi da Allah ya mu'azu ina son ka daga cikin soyayyar da nake maka usi ka ya mu'az ina maka wasiya ya mu'azu la tad'anna fi duburi kulli salatin kulu kakka take a wata sallah ta farilla in ka gama ta baka ce ba Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya Allah ka taimake ni ka gani ko isti'ana ala zikrika akan zikirinka ya Allah ka taimake ni in zama ambatanka wa shukrika kuma in zama mai yawan gode ma wa husni ibadatik kuma in zama mai yi maka bauta kyakkyawa manzo sani ya ce manu duk lokacin da ya sallah ta farilla asubahi a jihar la'asar magriba isha'i to kai ya tashi da yi wannan addu'ar ba shi yasa da yawan malamai suka ce da kafi subha da kafi astaghfirullah astaghfirullah guda uku allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to ka zo da wannan addu'a allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik kaga ya fassara maka ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shukur da zikir dukkanin su ibada to kana roƙon Allah ya taimake ka akan su na biyu manzon Allah ta sama ya ɗauki na Abdullahi ibn Abbas wata rana ya goya shi akan abin hawa suka fita bayan gari suka fita bayan gari sai yake ce masa ya gulamu inni u'allimuka kalimati ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka aw amamaka manzon Allah sama cikin abin da ya karantar da shi sai ya ce wa idza wa idza ta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ko ka nemi taimakon Allah domin shi ne mai ba da taimako shi ne almu'i shi ne mai ba da taimako sannan a cikin khutbatul haja da annabi sama ya sunnanta in za a yi jawabai a riƙa yi da ita kana cewa ne inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu inna alhamdulillahi lallai yabo da kirari da jinjina da ban girma sun tabbata ga Allah inna alhamdulillahi nahmaduhu muna yabansa muna muna masa jinjina muna masa kirari sai ka ce wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa duk jawabin da za yi in aure za a kulla abin da ake kenan a da can har ciniki sai in za su yi wannan khutbatul hajj suke yi in haka zo za a yi ciniki za a ce wani babban abu ko za a yi cinikin gida ko za a ce mota to wanda da mai siya da mai sai da duk sai sun yi khutbatul hajj kaga ba jahilai ne su yi yin alhamdulillah ba za a yi siyayya sannan na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya a hadisin muslim yace ma sayyidina abu huraira ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jizan ihris ala ma yanfa'uka kullum ka tashi da safe. to kai kokarin ka ga me zaka aikata wanda zai amfane ka Kaka zama kasashe kullum a rayuwarka ka zama kana da timetable me zaka yi mai amfani wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah kakka ce yanka zai baka wala ta'di kakka gaza wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke koya ma mutum yadda ake tsara rayuwa kullum kai tunanin me zai amfane ka kakka zama wani wawa ka zama wani kawai tajiri baka da tsari a rayuwa kullum ka tsama kana da tsarin me zai amfane ka yau sannan in ka ji kakka ji a ranka cewa kai ne za ka yi makanka ka nemi taimakon Allah ya Allah ka taimake ni akan wannan abu da nake son yi ka tabbatar min da alkhairin da ke ciki al-imam al-hasan al-basri yace la tas'in bi ghayri Allah fa yakilaka ilayhi kakka take ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba sai Allah ya nika ka zuwa ga wancan ka kama kafar wala shi tsuntsu wala rauni da rai idan ka kama kafa shi sai kafa ta tsunko kawai shi kuma zai tashi sama ya barka wala wala wawa ya kama wala kare zai shi ke al ibn rajab alhambali yake cewa wa amma isti'anatu billahi amma ka ga neman taimakon Allah duna gairihi ba waninsa ba min al a cikin halittu fali anna al ajizun an al-istiqlal bi jalbi masalihi wa daf'i madarihi Allah ya wajabta mana mu nemi taimako a wajen sa ne kan mu ce mun dogara da kanmu saboda mu kasassu ne duk wanda yake jin ya isa yanzu Allah zai nuna mashi bai isa ba wallahi duk isar ka Allah maɗaukacin sarki na iya jarrabar ka da wani abin da baka zata ba abin da baka zata ba yanzu kana iya tasowa daga kaduna zuwa zaria allah abinda zai jarabe ka da shi shine atini atini da yawan gugun san atini yayi ka koma ka zama wani iri malam da mutuncin ka a mota haya in mota haya kake wallahi tallahi sai ka kasa shiru tun kana tsewa mutane za su ga ganin ka fuska kana canzawa dole sai ka tsaya kayi biya bukatar ka a hanya duk girman ka kaga wannan ashe ke kullum kana neman taimakon Allah ya kamata ka nemi taimakon Allah ke wani labarin irin kissoshin nan da ake da wai sarki ya zo wucewa sai wani mutum ya zo wucewa kawai ya ga sarki ya ce Allah ya sa sarki ya biya bayan gida lafiya sai aka ce ya ma sarki rashin kunya aka kamo shi aka lallata shi ya za a yi faɗi wannan kalmar da sarki Allah ya sa sarki ya bayan gida lafiya wai ya ma sarki rashin kunya shikenan aka bubbugai aka jijjiri sarki yana dawowa gida ya je cire kaya shikenan cikin shi ya marda sai bayi awa ɗaya bai fito ba awa biyu bai fito ba awa uku jakadiya ta je labiya sarki ya kasa bayan gida ita jakadiya je ki samu shantali ki ce mai dan Allah mutumin nan da ya addu'a nan aje a nemo shi ya sake yin ta shi yana da buƙatar Allah to kaga dan adam ba zai iya zama ya ce komai nashi na amfanin kansa ya jawo ma kansa ba ya ture ma kansa saboda kasashe ne shi wala mu'ina lahu ala masalihi dinihi wa dunyahu illa Allah ta'ala bawa ba yi da wanda zai taimake shi akan abin da zai gyara masa addininsa da sa in ba Allah ba faman a'anahu Allah fa huwa al-mu'ani duk wanda Allah ya taimake shi shine wanda aka taimaka wa man khadalahu fa huwa al-mahzulu duk wanda Allah ya kyale shi ya fita batunsa to wannan shine tababbi to daga ka nemi taimakon Allah dan uwa duk abin da za ka yi kada ka sake ka cire Allah a ciki ka nemi taimakon Allah ibada ka roƙi Allah ya tabbatar da kai a addini ka roƙi Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da kai a kyawawan ɗabi'u ka roƙi Allah ya barka a kansu munanan ɗabi'u ka roƙi Allah ya raba ka da su rayuwarka ta duniya abin da kake nema ofis kake kai dan kasuwa ne ka nemi taimakon Allah duk abin da za yi kasa Allah a ciki ba za ka ga taɗewa ba ba za ka dawo baya ba sai dai ka ga ci gaba abin da baka taba zata ta zai yi ba idan ka sa Allah sai Allah ya kawo shi kawai sai ka faɗa ma Allah sai ka ga Allah madaukakin sarki ya kawo ta inda baka zata in ji al'imam ibn rajab kuma neman taimakon nan na Allah maɗaukakin sarki yana daidai da faɗin Allah da kake da faɗinka da kake cewa la haula wa la quwwata illa billah la haula la tahawula lil abdi min halin ila halin la haul bawa bai da ikon ya juya daga wani yanayi zuwa wani yanayi sai idan Allah ya juya shi wala quwwata lahu ala dalika illa billah sannan bai da wani karfi akan wannan in ba Allah ya bashi karfin ba shine ma'anar la haula wala quwwata illa biLla shi yasa manzon da sun yace ita kanzun min kunuzil jannati ce ita wata taska ce daga cikin taskokin aljanna a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace girsul da shi ne kake in ka ce la haula wala quwwata illa billah to kai da shi a aljanna da ka sake cewa la haula wala quwwata illa ka sa bishiya ta biyu la haula wala quwwata illa billah ka sa bishiya ta uku gwangwadan fadin ka da wannan kalmar ta la haula wala quwwata illa billah wanda ke nuna Allah kake neman taimakon sa to ka dasa bishiya ce a cikin aljanna haka za ka yi ta da shanka kai ta da shanka a cikin aljanna kalma ce mai girma bawa yana buƙatar neman taimakon Allah a kowane lokaci fi fi'ilil ma'amura a aikata ababen da Allah ya umarce shi da shi ka idan Allah bai taimake ka ba duk abin da ya sa ka kai ba za ka iya yi ba wa tarkil mahdura sannan in Allah bai taimake ka ba ba za ka iya barin abin ka ba sai ka ji shi kace so wa sabri ala al mahdurati kulliha fi dunya sannan Allah bai taimake ka ba ba za ka iya dogara ba za ka iya imani da kaddarorin da ya kaddara ma a duniya sai jarrabe ka da baka kasa juriya wa inda mauti sannan kana neman taimakon Allah har lokacin mutuwarka don uwa domin yana iya ka zo daidai lokacin da mutum zai mutu Allah ya rabu da ka kaga ƙarshen taɗewa ke fitnatul mamati ke al-mautu ala ghairi milla mutum ya mutu ba a musulunci ba وبعده من أحوال البرزخ يوم القيامة إلى يوم tsorace-tsoracen filin صورة فيلن تاشن القيامة ده نكبين Kana neman taimakon الله me yasa ake nema maka taimakon Allah lokacin da ka mutu in mutum ya mutu a cikin addu'o'in da ake masa ana cewa sabbit inda al-mas'alati mantiqahu ya Allah ka taimake shi ka tabbatar da harshen sa a lokacin da za a mishi tambaya ya iya ba da amsa kabari in Allah bai taimaki mutum ba zai iya bada amsa ba dan uwa so daga ba wanda zai iya taimakon bawa in ba Allah ba shi ya yi shi shi ya san shi akwai aikin alherin da kake man Allah bai sa maka hannu sai zama maka bala'i me hikima tuntuni yana cewa idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu idan Allah bai taimaki bawa ba akan wani abu da yake to kokarin shi zai fara jawo mishi bala'i da ƙoƙarin ka sai ƙoƙarin ka ya dama bala'i kai ta aikata tsiya kuma ƙoƙari kake tsammanin kake yi kaza ta gyara kake amma ɓanna kake yi amma idan Allah ya taimake ka to sai ya zama ƙoƙarinka da kake sai ya yarda da shi ya sa maka hannu a ciki ka ci ba ka samu alkhairi saboda Allah ya taimake ka yana tare da kai wannan wasu daga cikin ma'anonin iyaka na abu wa iyaka na sa'in kenan bai kare ba akwai sauran batutuwa a game da wannan aya mai girma amma an ce lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi sallami mun ya daga hannu na eh a to ai yanzu ne ba hukunci ne ina nuna alhinin ne hmm, abin da baka da iko a kansa ba za ka ce komai ba a game da shi kaga ba za ka iya ba ni dai ina nuna alhinin ne a ce har mun kai lokacin da mu musulmai ba za mu yi abubuwan da suka shafi wajajen ibadar mu ba sai wanda ba musulmi ba ya sa mana hannu ko ba yau aka fara yi a ƙasar nan ba yana ta yi ko abun kunya ne abun kunya ne mu muka fi kowa dukiya ko ba haka bane a najeriya musulmi ya fi kowa kuɗi ko ba ku yadda ba kun yi shigo ba ku yadda ba ke musulmi ne musulmi suka fi kuɗi amma suwa suka fi kaskanci abin ya tsallake a taimake mu a bamu shinkafa a bamu masara har ya kai mu matsayin wajen ibadunmu sai wanda ba musulmi ya zo ya sa mana hannu sannan za mu iya yin abu an ce masallacin da bayi tashi da yake da su sai aka yi sabon tsari aka ce za a mai da su ashirin shi kuma ji labarin ya ce bayi ka tasa'in zai gina an ce za a yi kan famfuna ɗari ya ce zai yi ɗari uku ya samar da bohol guda uku sannan ya samar da gidan ruwa wanda zai rika masallacin a daina neman taimako duk ba musulmi ba ne shi kuma kana shiga tsakiyar masallacin ga hoton ni na gani da ido nawa ana lazalika min shahidin ga billboard nan kato an yi nashi a tsakiyar masallacin da za ka yi fakin din motar ka kuma kowa ya ji a duniya kaga musulmai ya kamata mu zan wallahi mu dawo mu san ciwon kanmu kasancin ya kai inda yake amma ni ban yadda kuke ji ba ni ne na damu nake nake jin kamar abin nan ko daga ba kwamitin masallaci kowa ka inna kullum fiya yanzu nan masallacin da wani zai zo ya ce mana ba musulmi ba zai mana wani abu ba sai ka sha mamaki ba kila Allah shi kyauta lalacewar mu ce ta kai inda ta kai Allah ka tsare mu Allah kare mu hmm. alaikum sa an kun gama fa daukar kun gama da gidan rediyo na a wanda ya kuskure ne kai ma ka sani ko masu cewa iyaka na sta'in ai daga ji wannan kai ma ka san ba daidai suke yi sai su sa alif ai ba zai hau ba kuskure ne duk zai zo ana iyaka na sta'a wannan ya koma ma kamar ba larabci ba ba alif a wajen nasta'inu ai daga daga daga daga daga daga daga a'ane ne a'ana shine fi'ilin asalin fi'ilin ana awana aunun eh, ya'unu aunan to sai aka sa masa alhamdu tusin wa talib qalb sai ka ce asta'in yasta'in tasta'in nasta'in haka ake buga fi'ilin saboda ka ba maganar alif a ciki kuskure ne ai yana cin gyaran da ake ma mutane tun a farko in suna karanta fatiha ko ya ce nasta'in ba nasta'in ba ko ba bambanci Allah shi ke mu kuskure ne ba wata kira'a da ta yi ba kira'a ba ce na'am